Hosiya Sura tara Hukunci domin Isra'ila Kada ku yi farin ciki, ya Isra'ila, kada ku yi murna kamar waɗansu al'ummai, gama kun yi rashin aminci ga Allahnku, kuna son hakkokin karuwa a kowace masussuka, masussukai da wuraren matsin inabi ba za su ciyar da mutane ba. sabon ruwan inabi zai kāsa musu, ba za su ci gaba da zama a ƙasar Ubangiji ba, Efraim zai koma Masar, ya kuma ci abinci mara tsarki a Asuriya. ba za su zuba hadayun ruwan inabi ga Ubangiji ba, ba kuwa hadayunsu za su gamshe shi ba, irin hadayun nan za su zama musu kamar burodin masu makoki, duk wanda ya ci su zai ƙazantu, wannan abincin zai zama na kansu ne, ba zai zo cikin haikalin Ubangiji ba, me za ku yi a ƙayyadaddiyar ranar bukukuwarku, a ranakun bikin Ubangiji? Ko da sun kuɓuta daga hallaka, Masar za ta tattara su, Memphis kuma za tă binne su, sarƙaƙiya za tă mamaye kayan azurfansu, Ƙayayuwa su tsiro a cikin tantunansu. kwanakin hukunci suna zuwa, kwanakin ba da lissafi suna a kusa, bari Isra'ila su san da wannan, saboda zunubanku sun yi yawa, iyayyarku kuma ta yi yawa, har ake ɗauka annabi wawa ne, mutumin da aka iza kuwa mahaukaci, annabi tare da Allahna su ne masu tsaro a bisa Efraim, duk da haka tarko na jiransa a dukan hanyoyi, da kuma ƙiyayya a cikin gidan Allahnsa, sun nutse da zurfi cikin lalaci, kamar a kwanakin Gibeya. Allah zai tuna da muguntarsu ya kuma hukunta su saboda zunubansu; sa'ad da na sami Isra'ila, ya zama kamar samun inabi a hamada, sa'ad da na ga kakanninku, ya zama kamar ganin ’ya'yan itace na farko a itacen ɓaure, amma sa'ad da suka zo Ba'al Feyor, suka keɓe kansu wa gumaka, bankunya. sai suka zama abubuwan banƙyama kamar abubuwan da suke ƙauna; darajar Efraim za tă yi firiya ta tafi kamar tsuntsu, ba haihuwa, ba juna biyu, ba ɗaukar ciki, ko da sun yi renon ’ya'ya, zan sa su yi baƙin cikin kowannensu, kaitonsu! Sa'ad da na juya musu baya, na ga Efraim kamar birnin Taya da aka kafa a wuri mai daɗi, amma Efraim zai fitar da ’ya'yansu ga masu yanka. Ka ba su, ya Ubangiji, me za ka ba su? Ka ba su mahaifar da za su yi ɓarin ciki da busassun nono, saboda dukan muguntarsu a Gilgal. na ƙi su a can; saboda ayyukansu na zunubi zan kore su daga gidana, ba zan ƙara ƙaunace su ba, dukan shugabanninsu ’yan tawaye ne, an ka da Efraim, saiwarsu ta bushe, ba sa ba da amfani, ko da sun haifi ’ya'ya, zan kashe waɗanda suka fi ƙauna, Allahna zai ƙi su saboda ba su yi masa biyayya ba, zan sa su zama masu yawo a cikin al'ummai.